Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis takwas ga watan Agustan 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kakanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump tare da uwar gidansa Melania Trump sun kai wa mutane da harin bindiga ya shafa ziyara asibitoci da ake su a jihohin Ohio da Texas. Mutane biyu sun mutu yau Alhamis a lokacin da wani makami mai linzami ya fashe a wani sansanin soja a arewacin ƙasar Rasha. Sai kuma a Kyrgyzstan an saki wasu dakaru na musamman su shida da masu goyon bayan tsohon shugaban Kyrgyzstan Almazek Tambif suka tsare. dukkanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa rundunar 'yan sandan najeriya ta zargi wasu sojojin kasar da kashe jami'anta guda uku haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar. ma'aikata a ofishin ministan sufurin kasar sun fara wani yajin aikin gargadi sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar za ta gabatar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump tare da uwar gidansa Melania Trump sun kai wa mutanen da harin bindiga ya shafa ziyara a asibitocin da ake su a jihohin Ohio da Texas. Sai dai shugaban bai je wurin da aka kai hari harin ba, wato wani wurin shakatawa a gundumar Dayton da kuma wani shagon Walmart a birnin El Paso inda wasu mahara su biyu suka kashe mutane talatin da ɗaya An yi zanga-zangar nuna rashin amincewa da ziyarar Trump a duka wuraren biyu jiya Laraba, a inda masu zanga-zangar suka yi kiran a ɗauki matakan da suka dace akan mallakar bindiga haka zalika su ma magoyan bayan trump sun bayyana a biranen biyu a birnin el paso da ke kan iyakar amurka a jihar texas inda kwanaki hudu da suka gabata wani dan bindiga ya kashe mutane 22 tare da raunata wasu mutane sama da 20 'yan siyasa sun gabatar jawabai a wasu tarurruka da aka yi inda suka cicciki shugaba donald trump wata 'yar majalisar dokokin amurka 'yar jam'iyyar democrat veronica escobar wadda wurin da aka kai harin a shagon walmart ke karkashin gudumar da take wakilta ta ce ta ki amsar gayyata da aka yi mata a akan taraka shugaba donald trump a lokacin ziyararsa birnin saboda bacin ran da kalamansa suka janyo wa al'ummar yankin da ma kasar baki daya mutane biyu sun mutu yau alhamis a lokacin da wani makamai mai lanzami ya fashe a wani sansanin soja a arewacin kasar rasha ma'aikatar tsaro ta rasha ta ce fashewar ta faru ne a lokacin wani gwajin wata na'ura mai amfani da mai a wani sansanin soja da aka yi amfani da shi don gwajin makamai masu lanzami a yankin arhagiskan da ke arewa maso yammacin kasar wasu sojoji da injiniyoyin fararen hula su shida sun samu raunuka kuma biyu daga cikinsu ma sun mutu daga baya ma'aikatan tsaro ta ce fashewar ta haifar da gurbatawar iskar radiation ba wannan fashewar ita ce ta biyu da ya ta faru a sansanin soja a rasha a cikin mako guda a kyrgyzstan kuma an saki wasu dakaru na musamman su shida da masu goyon bayan tsohon shugaban kyrgyzstan almazek atambev suka tsare bayan wani yunkurin kama atambev ɗin da bai yi nasara ba yau alhamis 8 ga watan Agusta, wakilin kamfanin dillancin labaran RFERL a harabar gidan aka kike shi a gidan Atambef da ke wajen babban birnin kasar sun faɗi cewa sun ga lokacin da aka miƙa shi wa 'yan sanda eh, da ke tsare a wurin. Wakilan na RFP e sun ƙara cewa an kwashe dukkan dakarun daga wurin a cikin wata mota. labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Pakistan. Kasar Pakistan ta ce za ta kore jakadan kasar India da ke can birnin Islamabad 'yan sa'o'i bayan da Pakistan ɗin ta rage yawan harkokin diplomasiyya da cinikayyar da take yi da India a sanadin kudurin India na cirewar yankin Kashmir rigar masayinta na musamman na yankin mai cin rashin kansa haka kuma a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen pakistan ta fidda ta ce an kuma sanar da gwamnatin india cewa pakistan ba za ta tura sabbin jakadan da aka nada zuwa india ba tun da farko wata sanarwar india eh, pakistan ta ce an kira wani babban taron gaggawa na kwamitin tsaro na kasar da ya hada da manyan shugabannin fararen hula da hafsoshin sojoji inda kuma aka yanke shawarar rage matsayin eh, dangantakan a tsakanin kasashen biyu a matsayin matakin mai da martani akan matakan da gwamnatin india ta ɗauka ba bisa ka'ida ba jami'an hukumar bincike manyan laifuka ta amurka sun kama baki da ke zama kasar ba bisa ka'ida ba kusan su 700 a wani wuri da suka kai kan wasu masa'anantu sarrafa abinci a jihar mississippi jiya laraba wannan shine kama mafi girma da aka taba yi a amurka a cikin shekara goma an sanya mutane da ake kyautata zaton bakin haure ne a cikin wata motar bas a wajen masa'antun a garurrukan shida da ke jihar mississippi a yayin 'yan uwa da abokai suka zura ido suna kallon ikon allah wasu daga cikinsu sun yi ta faɗi ku kyale su da ƙarfi a lokacin da motar bas ɗin ke kwashe su waɗanda suka shaida lamarin sun ce wasu daga cikin bakin sun yi ƙoƙarin tserewa amma aka kama su jami'an hukumar shige da fice da kuma kwastam ta amurka sun ce an kai bakin hauren wani barikin soja don gudanar da bincike a kansu wasu ma an makala musu wata na'urar lantarki a kafa don a sa ido a kansu a yayin da suke jiran ranar da za su je kotu. Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. A Najeriya rundunar 'yan sanda ta zargi wasu sojojin kasar da kashe wasu jami'anta guda uku a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin kasar, yayin da sojoji ke cewa ba abin ba haka yake ba. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana. Hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta ce zaratan jami'anta daga nan Abuja. sun je jihar taraba ne inda suka kamo kasurgumin mai satar mutanen nan mai suna alhaji hamisu wanda a baya bayan nan ya yi garkuwa da wani dan kasuwa har aka biya shi diyar naira miliyan 100 a matsayin kudin fansa rundunar 'yan sandan najeriya ta ce sojoji sun buɗe wuta a jami'anta ne akan hanyar ibi zuwa jalingo inda ake son kai dan ta'addan hedikwatar 'yan sandan jihar taraba al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar 'yan sanda uku da wani farar hula guda daya. kana karin wasu 'yan sanda kuma suka samu raunuka yayin da sojojin suka kunce ankur da ke hannun dan ta'addan suka sake shi ya kama gabansa amma cikin martanin da hedikwatar sojan najeriya tamiyar ta bakin kakakinta kanar sagir musa ta ce sojoji a jihar taraban sun sami kiran ɗauki ne irin na gaggawa a wani yunkurin satar mutane inda suka bi wata mota bas mai lambar Legas har suka yi barin wuta don sun tsaye da motar tun farko ta tsayawa daga bisani kuma aka fahimci cewar 'yan sanda ne to ko me masana tsaro za su ce akan haka dr kabiru adamu wani mai sharhi ne kan sha'anin tsaro a najeriya akwai wannan matsala na haɗin kai tsakankanin jami'an tsaro wani lokaci yana bullowa in daga yadda ake tsara gudanar da ayyukansu wani lokaci kuma daga ainihin Shugabanci a wannan al'amari da ya faru a taraba bayanan da muke da shi shine shi wanda aka je a kama da ake tuhuman cewa yana sace-sace na jama'a don karɓar kuɗin fanta ba abin mamaki ba ne idan waɗanda suka je su kamo shi sun ɗau matakai don su tabbatar da cewa da suka je yi ɗin, an samu nasara a bangare da yake nan a wani bangaren mai yiwa kila saboda matakan da suka ɗauka ɗin sun yi abin da harkar tsaro ake ce ma nittuno wato wani tsari ne wadda jami'an tsaro ke amfani da shi don su tabbatar da cewa tsirin aikin da za su je su yi ya inganta wato wani bai da masaniya kan al'amarin da ke kuma har ya bata abin da suka je yi to kaga irin wannan yanayin ba abin mamaki ba ne idan mai yiwa wanda waɗanda kawai suka je abin su kaɗai suka sani. Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya ya ba da umarnin kaddamar da bincike kan wannan al'amari ita ma rundunar sojojin najeriya ta ce binciken ya zama na haɗin gwiwa ne don gano hakikanin abin da ya faru hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria zauna lafiya al'umma ta ta kujiya da Hassan Maina Kaina. Daga Najeriya bari mu leƙa makwabciyarta jamhuriyar Nijar inda jami'ai a ofishin ministan sufurin kasar suka fara yajin aikin kwanaki biyu a yau alhamis da nufin nuna wa hukumomi rashin amincewarsu da wasu kwangiloli da suke zargin an bayar cikin wani yanayi mai sarkakiya lamarin da suke ganin sa tamkar yunkurin mayar da ma'aikatar 'yar kallo wajen gudanar da sha'anin sufuri a hukumance ga rahoton da sulamu barma ya aiko mana daga yamai Kwangilar buga lasisin tuki da aka baiwa wani kamfanin kasar waje ba tare da fayyacewa 'yan ƙasa zahirin abubuwan da wannan yarjejeniya ta kunsa ba. Ita ce ta harzuka waɗannan ma'aikata a wani lokacin da ayyukan har hada takardun ababen hawa da na buga lambobin motoci suka koma hannun wani kamfanin kasar waje. Mafarin wannan yajin aiki na tsawon kwanaki biyu, in ji sakataren yaɗa labaran ƙungiyar Pat Umar Musa. duk da shishiniya ta tsakanin gwamnatar dan kasuwa sai ta ba da hanya in akwai matsala a buɗa ta a gyara to in akwai matsala mu dole za mu neman buɗa ta a gyara to yanzu hana magani ba san dami ba suka ce doka ba ta ba su izinin su buɗa ba ita kuma dokar ta ce a'a duk rajejeniya ta kamata a ba da haske mai banda inda aka hira kuɗi mu ba ma'aikatan ministar in finance ba ne ba trezor muke ba kenan wannan harkar kuɗi ba zan can mu ba ne ta kamata ma'aikaci ya san menene aikin shi tunda yanzu akwai mutanen wanda aka ɗauka aka je can ba san me aikin su ba kullun da baki da ake zo ana musu magana yau a ce a albashin kuka za mu fara baku in ci da ke karu mu kara mu ba mu san me da ake sha ba kun ba mu san aikin da za su yi ba mu yanzu tunda ayar doka ta ba mu izini sai an ba mu wannan rajajeniya sai dai hukumomi na cewa babu kamshin gaskiya akan dukkan abubuwan da waɗannan ma'aikata ke korafi a kansu jallo ahmadu isifi shine daraktan ofishin ministan suhuri la journée, de 10h à 19h, nous avons échangé, nous avons discuté sur 12 points, nous nous sommes entendus sur 11 points. ya ce mun shafe wani shekaran jiya talata muna tantaunawa da su kuma mun fahimci juna akan koke-koke sha ɗaya daga cikin sha biyun da suka gabatar abinda ba mu fahimci juna a kansa ba shine batun takardun yarjejeniyar da suka buƙaci a basu kofi shi kuma wannan doka ba ta yarda a baiwa kowa kofi ba har sai an wallafa takardun yarjejeniyar a ma'ajiyar takardun hukuma wato journal official yanzu haka ana cikin sake duba wannan yarjejeniya domin yi mata gyaran huskar da za ta yi daidai da bukatun 'yan ƙasa saboda haka rashin fahimtar da ke tsakaninmu da su ba ta kai inda za a jingine aiki ba amma ko gobe a shirye muke a sake buɗe tantaunawa. on est à leur disposition pour continuer la discussion. Mais encore une fois, ce qu'ils demandent, Waɗannan jami'ai sun lashi takobin ci gaba da gwagwarmaya har sai haƙa ta cimma ruwa saboda haka ƙungiyar su ta fara hangen shiga wani yajin aikin a makon gobe muddin ba su ji wata amsa mai gamsarwa ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Sule Mumuni Barma. Masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha hudu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na lafiya uwar jiki da masu iya magana ke cewa ba a fushi da ke kamar yadda aka saba ni hawa umar zan gabatar kasancewar mahimmancin aikin hajji da kan tara dubban jama'a a waje ɗaya akwai buƙatar kula da lafiyarsu ta hanyar shawarwarin rigakafi ya fi magani da kuma ba da maganin a sha idan buƙatar hakan ta taso aƙalla maniyyata kusan dubu sittin da biyar daga najeriya kan tafi Saudiya don gudanar da aikin hajjin daga jihohi 36 da Abuja. Wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya zanta da babban likitan alhazai a ƙarƙashin hukumar alhazan Najeriya na Hakon Dr. Ibrahim kan yadda tawagar likitocin za ta gudanar da aikinta. Bana dai akwai bayanan matakai don kare kai daga wani ciwo da ake samu a gabar ta tsakiya mai suna coronavirus da hakan ya sanya ba wa alhazan shawarar nisantar raƙuma sai ku gyara zama don jin wannan shiri. banakan hukumar alhazai ta najeriya ga baki daya da haɗin gwiwan ma'aikatar kiwon lafiya na najeriya wato federal ministry of health mun haɗa kai ne sosai mu tabbatar da cewa mun bawa alhazan najeriya kiwon lafiya na musamman a na farko abin da muka yi shine muka lura abin da muka yi shekaru da suke baya dole ne mu haɗa kai da mu hukuma ta ƙasa ga baki daya da kuma jihohi hukumar alhazai na jihohi ga baki daya saboda alhazan da daga jihohi suke fitowa sai muka ce to bari mu kirkiro abin da ake kira national medical team wanda muka fara shekara uku kenan yanzu bana ma haka muka yi muka to jujjihohi ya kamata ku turo mana ma'aikata ma'aikata masu jin yaren garinku misali kamar adamawa za a ga ta yanci alazai watakila ba su jin hausa sai fulfulde kaga ya kamata mu samu likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya masu fulfulde haka borno kanuri sai yan uwan ma da suke yarbawa dole ne mu ɗan ma'aikata su mutu jiyo duk su kawo sunayen mutane ma'aikata muka yi kiretin din wannan tim din wato national medical team so haka mun dan ma'aikata fiye da ɗari 400 yanzu haka shiri ke da muka yi su kuma wani ma'aikatan da muka kawo su abuja muka zauna da su guri guda muka musu horo na musamman muka gwada musu ga abubuwan da muke so su yi in suka je kasa mai tsarki su kula da alhazai kuma muka nuna musu akan cewa duk wani ma'aikaci da ya rashin hankali ko ya ki kula da alhaji shi ma za mu ɗan mataki bisa kan shi bayan wannan horo da muka musu a najeriya za aka tashi tafiya kuma mun kirkiro list din magunguna da wasu kayayyaki da alazai suke bukata za mu ba su idan suke zo asibitocin mu wasu mun siya a Najeriya wasu kuma mun siya su a can kasa mai tsarki to kai tsaye da ma bayani yanzu kafin ma alazai su fara tafiya a kasa mai tsarki sai muka tura ma'aikata guda goma sha biyar sai su share fage wa alhazai saboda haka suna zuwa madina aka bude asibiti ambulance ambulance ambulance mu muka tada su aka wanke su aka canza tayoyi aka yi kome musamman ma bana ambulance ma mun siyo wasu na'urori masu bada iska watan oxygen concentrators kenan so haka mun bude asibiti a madina bayan haka nan kuma kafin ma alhaji su fara zuwa makka muka tura ma'aikatan mu suka je makka to tun da jirgi na farko muka tabbatar cewa bana duk wani jirgi da ya tashi daga najeriya dole ne akwai ma'aikacin kiwon lafiya ciki daga sokoto zuwa lagos zuwa kaduna kano abuja dukka duk inda jirgi ke tashi har ka tsana akwai ma'aikacin kiwon lafiya a ciki saboda mai mu kula da kiwon lafiyar alhazai tun daga jirgi muke musu bita bita bita bita akan cewa za su je can kasa mai tsarki akwai zafi cewa ka su kula tun daga jirgi muka fara muka musu haka saboda haka yanzu a gaskiya kan ma abin da zan ce sai dinci alhamdulillahi saboda magunguna muna da su alhazai sun ma fara zuwa asibitocin mu babu wani matsala da muka samu har yanzu muna kuma fata yadda muka fara haka Allah ya sa mu ga karshen aikin hajjin nan lafiya Dr Ibrahim Kano waɗanne irin matakai kuka ɗauka wajen tantance waɗannan likitoci waɗanda kuka ɗauka kuka tura saudi arabia ma'ana a shin kun tabbatar dukansu ƙwararru ne babu likitan da kawai in ji kamar mamman shata wai da ganin ciwo sai ya aza wuka cikin likitocin naku eh, watan tun daga nan duk wani ma'aikacin kiwon lafiya da aka ya ci screen ya aka zo screen din mu sai ya kama da takardun shi akan cewa shi lalle kwararren ma'aikaci ne sanadiyar haka ne ma Allah da ikon shi sai wani likita likitan gona da ya zo screening din mu kawai muna duba takardun shi shi ma ba likita bane ya kuma shekara da shekaru yana aiki a jihar Adamawa to kaga sanadiyan wannan aikin na namu da muke sai ya kawo muka kama shi muka hada shi da hukuma yanzu yana a daure na farko kenan na biyu mun kuma ja kunnan su saboda duk kowa sai da ma'aikatan kiwon lafiya da kuma yadda asibitoci suke a Najeriya wasu lokutan ana kuka da mu mu mun sani ana kuka da mu saboda wannan kukan nan ba ma so mu dau wannan halin nan mu ta kasa mai tsarki duk wani mutum da yake gani yana irin union union union a najeriya a can ba batun union duk wanda zai tafi aiki ya san cewa aiki kai shi can saboda mun gaya musu mun kuma tabbatar da su duk wani da ya rashin hankali ko rashin kunya wa alhaji tabbas aikin shi na kai tsaye za mu sace a jirgi mu mai shi najeriya kai muna ma tunani ma idan wani rashin kunyan ma rashin hankali da wani yi sai mun sai mun zaro daga cikin albashin shi a najeriya da mun biya mai kuɗin jirgi ba duk muna yi wani abuwa ne saboda mu ga cewa mun kula da alhazai ba wa kawai mu hori ainihin ma'aikatan ba a muna so alhaji su ji daɗi alhaji ya je ne ya ji daɗin aiki ya je wa najeriya addu'a ba ya je wahala ta hannun ba waɗannan magunguna da zai yiwu kyauta ne ake ba wa alazan musamman ma suka je yar masassara tana damun su watakila hakan zai sa wani ma ba mamaki ko da ba wani ciwo ba ne mai tsanani yake fama da shi shi kenan kawai zai so ya je a ɗauki kwaya a bashi ya sha koko ya adana kamar yadda wasu eh, suke dawo da wasu abubuwa ma nan najeriya waɗanda za a iya cewa ba su da ma wani muhimmanci sosai a yi guzurin su a dawo da su gida a wannan kan gara basa kan wasu alazan ai kawai su ma a komai alhaji yana gani cewa gashi nan ya zo gwamnatin najeriya ta bude asibitoci ga magunguna nan kyauta shi ma bare zai canfa a bana kan mun dau mataki duk za yi magani wannan alazan masu zuwa nan asibitin sai su an shi magani misali ana iya samun wasu alazai sai ga alaji ya zo kila mata tana da hawan jini a najeriya baban shi kakan shi ciwon suga da sauransu shi ga shi nan ya zo ga magani kyauta bari je nan asibitin ya da ciwon suga sai ba shi magani gobe ya je can asibitin yana ciwon hawan jini ba shi magani <laughs> yanzu kan karyan shi saboda duk alaji yana shiga asibitin mu yana zuwa ma ga ma kwamfuta na kallon shi duk ma'aikata mun musu horo mu koyar da su kwamfuta kwamfuta da muka aza su cikin asibitocin kana zuwa lamban ka zaka ba su sai a buga sunan ka ya fito da hoton kama saboda haka zaka anshi magani a based on abin da ka ce yake damun ka likita ya duba ka ya abin da ke damun ka sai baka magani in ka dau kafar ka ka bata lokacin ka je wani asibitin ka je ka ce ga kanan ana buga kwamfuta ce amma ai aiki ka je nan asibitin jiya ai ka je asibitin masfala jiya ka je asibitin shahar mansur ko umul kura an kuma ganka ga maganin da aka baka to kaga shi sa muke daga ala zai kakka bata lokacinka ka ba kanka kunya don alhaji kan zai ji kunya ya je ya je ya je roƙon Allah ya je na wani abubuwan da bai kamata ba haka amma magani kan alhamdulillah wallahi to alhaji daunin ciwo da alhaji zo da shi za mu kula da shi in ciwo ya tsanani kai tsaye akwai ambulance zai dauki alaji komai dare dare da rana muke aiki za mu dauki alaji mu kai shi asibitoci na saudiya a madina akwai al'ansar akwai malik fahad da suna nan a makka muna da asibitoci zuwa su shisha wata malik faisal kenan akwai kuma malik abdulaziz akwai annur akwai king fahad akwai king faisal duk gasu nan duk muna da haɗin gwiwa da su duk lokacin mu kai alaji za su kula da shi kai duk wani tiyata da ya kama idan fa emergency ne za a mishi kyauta ko sisi alhaji najeriya ba zai biya ba amma kada alhaji ya dauka cewa ko yana wani kaba ya dauka daga najeriya ya tafi can ya ce zai samu garabasan tiyata a'a sai dai emergency idan ciwo ka kamu da ciwo a ƙasa mai tsarki za a kula da kai za ma komai kyauta wannan ya nuna dokta daga nan najeriya ba a ma tantancewa kenan watakila ana barin alhazai marasa lafiya waɗanda ba su cancanci su je su ɗau nauyin aikin hajji ba su tafi kenan wata abu guda da jikin mutum shine shi allah mai girma shi ya yi in kuma lokacin da zai kama cuta shi ya sani lokacin da kuma zai kwasan masu shi ya sani idan kwanaka suka kare ma shi ya sani saboda mu a matsayinmu na likitoci a nan najeriya mun tantance su na farko mun duba mu ga masu hawan jini ciwon suga zuwa su asma da makamantansu wayanda muka lura akan cewa zahiri gaskiya zuwa wannan aikin hajjin zai iya kawo illa ga lafiyarsu gaskiya mun ba su shawara akan cewa ku dakatar da wannan aikin hajjin to amma ka san wasu mutane na musana taurin kai ka ce mutum kai da aikin hajji sai ce kai Allah ne to kaga dole ne mu yi taka tsantsan muka kasancewa cewa eh, mu ba Allah bane amma akwai ilimi da Allah ya dan gutsara mana kadan sai mu baka shawara an ka ji in muka cewa wannan ciwon lale zai kama illa sai mu hana kama aikin hajjin amma akwai wasu da suke sulubewa su tafi can so suna tunanin cewa suka tafi can za su samu sauki a kasa mai tsarki wasu ba dan jahilci so suke suka tafi makka su yasa da su a makka to amma malamai sun yi bayani sun yi bayani sun yi bayani da mutumin da ya mutu a makka da mutumin da ya mutu a lagos ko a new york duk guri guda sun karasu kawai dai mu fata Allah ya sa mu cika da imani so haka mu kan muna kokarin mu mu kula da su tun daga nan mu tantance alhazai muna da system ne mai kyau a hukumar alhazai ta Najeriya ta fannin medical dan da shekara goma da suka wuce muna da record duk alhazan da suka zo asibitin mu na farko kenan na biyu muna da record din duk cututtuka da alhazai suka zo mana da shi asibitocin mu mun tantance mun kuma gane akan cewa na farko ciwon jiki ciwon jiki watan yawanci kaga alazai ana yawan tafiya ko kai waye duk girman ka kaji akin haji sai ka taka so kaga mu kuwa Najeriya Allah da ikon shi mutane kaman ku suke da hali kullun shiga mota ake ba takawa to kaga ka samu kanka Saudiya dole ka taka ka haram kai ta taka na minti goma sai ka samu kasala kaga sai asibiti na farko kenan na biyu ciwon tari da mura tari da mura wannan dole ne saboda cunkoso da ake samu na mutane ko a haram ko a garin ga motoci ga hayaki kaga tari mara na biyu kenan na uku sai ciwon hypertension hawan jini watan ko ma baka da hawan jini da can baka da samun hawan jini ba idan mutum ya tafi aikin haji saboda tafiya safa da marwa zuwa jifa karkashin rana sai ga mutum ya kamu da ciwon hawan jini wani kuma ga tashin hankali bayan haka sai ciwon suga saboda irin abincin da mutum bai saba cin abinci da yake samu a najeriya ba dama can bai da ciwon siga irin yanayin da ya samu kanshi kawai sai abin sai ta bullo ko kuma dama yana da ciwon siga amma yi je can saboda yanayin abinci da yake ci ba da saba ba sai ga ciwon sigan ta bunƙasa ta kuma tashi to haka irin cutukan da muke gani kenan yawanci a ƙasa mai tsarki bayan haka saboda haka ne ma mu ma muka ɗau mataki a kowane shekara muna tanadin magunguna na irin wannan cutuka Masu iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa, a nan za mu dakata da wannan zantawa sai makon gobe za mu kawo muku kashi na biyu kuma da yardar Allah na ƙarshe a zantawar. A madadin likitan alhazai Dr. Ibrahim sai kuma wakilinmu Nasir Adamu El Hikaya ni Hauwa Umar ke cewa mu huta lafiya. Madalla a gaida hawa Umar kafin mi sallama ga Hadiza ta dawo da labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump tare da uwar gidansa Melania Trump sun kai wa mutane da harin bindiga ya shafa ziyara asibitoci da ake jinyar su a jihohin Ohio da Texas. Sai dai shugaba bai je wurin da aka kai hare-haren ba wato wani wurin shakatawa a gundumar dayton da kuma wani shagon walmart a birnin el paso inda wasu mahara biyu suka kashe mutane 31 an yi zanga-zangar nuna rashin amincewa da ziyarar trump a duka wuraren biyu jiya laraba a yadda masu zanga-zangar suka yi kiran a ɗauki matakai da suka dace a kan mallakar bindiga haka zalika su ma magoyan bayan trump sun bayyana a biranen biyu mutane biyu sun mutu yau alhamis a lokacin da wani mukami mai linzami ya fashe a wani sansanin soja a arewacin kasar rasha ma'aikatar tsaro ta rasha ta ce fashewar ta faru ne a lokacin wani gwajin wata na'ura mai amfani da mai a wani sansanin soja da aka yi amfani da shi don gwajin makamai masu linzami a yankin arhazig da ke arewa maso yammacin kasar wasu sojoji da injiniyoyin fararen hula su shida sun samu raunuka kuma biyu daga cikinsu ma sun mutu daga baya wannan fashewar ita ce ta biyu da ta faru a sansanonin soja a rasha cikin mako guda a kyrgyzstan an saki wasu dakaru na musamman su shida da masu goyon bayan tsohon shugaban kyrgyzstan almabes a da suka tsare bayan wani kama a da ya yi bai nasara ba yau alhamis 8 ga watan agusta wakilin kamfanin dillacin labarai sun sun kai wajen babban birnin kasan sun faɗi cewa sun ga lokacin da aka miƙa wa 'yan sanda dakarun da aka tsare a wurin wakilan na rfp sun kara da cewa an kwashe duka dakarun daga wurin a cikin wata mota To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yau muna so mu ji ra'ayoyinku akan ko me yasa jami'an 'yan sanda da na sojoji a Najeriya ba sa samun jituwa a tsakaninsu sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma bada umarni sai kuma injiniyar mu ta yau Tian ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗa a shirin mu na dare insha Allah. Huta lafiya.